Hanyar Adalci Darasi na sittin da biyar Babban Mai Magani Salama alaikum abokai masu sauraro, yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa. Ta yin haka, muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. Ina jin daɗi yau mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci, kamar yadda mafi yawanku kun sani cikin tafiyarmu cikin littattafai masu tsarki, yanzu muna bincike cikin lanjila sashen bishara, shi ne littafi mai tsarki wanda ya ba mu labari mai daɗi game da almasihu. Ya shigo duniya domin ya ’yantar da ’yan Adam daga mallakar Shaiɗan da zunubi, darasin da ya wuce mun karanta yadda Yesu almasihu ya fara ziyara a garuruwa yana koyar da taro, yana warkar da kowane ciwo da rashin lafiya wurin jama'a, sunansa ya zama sananne ko'ina a ƙasar. Yau za mu ci gaba da labarin Yesu almasihu, za mu ga inda koyarsuwarsa da ayyukansa sun bambanta ƙwarai da duk waɗanda suka riga shi zuwa. Yesu baya da mata, baya da gida, baya da dukiya irin ta duniya, babu mai kamarsa wurin mutane. Abu guda yana da muhimmanci gare shi, wato, ya aikata nufin wanda ya aiko shi, ya kammala aikin da Allah ya damƙa masa. A bishara ta hannun Markus Sura ɗaya, littafi ya ce, Yesu da masu binsa suka shiga garin Kafarnafon, da ranar hutun Yahudawa, wato Asabar, ta yi sai ya shiga majami'a yana koyarwa, suka yi ta mamaki yadda yake koyarwa, domin ya koya masu kamar mutumin da yake da iko, ba kamar malaman dokokinsu ba. Ba labari sai ga wani mutum mai aljani a cikin majami'arsu, yana ihu yana cewa, Ina ruwanka da mu, Yesu Banazaret, ko ka zo ne ka hallaka mu, na san kowane ne kai, kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya tsauta wa aljanin ya ce, Ka yi shiru, ka fita daga cikin mutumin nan, sai aljanin ya jijjiga mutumin, ya yi ihu, ya fita daga cikinsa. Duk mutane suka yi mamaki. har suka yi tambayar juna suna cewa, Kai, menene haka? Tabdi, yau ga sabuwar koyarwa, wannan mutum yana da iko ya ba aljanu umarni suna koyi masa biyayya. Nan da nan sai labarinsa ya bazu ko'ina a kewayen yankin Galili. Koyarwar Yesu ta bambanta ƙwarai da koyarwar malaman a taura. Yesu yana majami'a, wato gidan inda yahuda suna sujada da samun koyarwa. Duk waɗanda suka ji zantuttukansa sun yi mamaki, domin yana magana da iko, malaman attaura ba su da ikon nan. Kun ji labarin malaman attaura, aikinsu ne su fasara ma jama'a attaura da zabura da littattafan annabawa. amma galibinsu ba su iya ba da fassara mai kyau ba, domin su kansu ba su gane littattafan annabawa sosai ba, sun san dukan ka'idodinsu na addini da al'adun kakanninsu, amma ba su san maganar Allah ba, wai su gwanayen addini ne, suna girmama Allah da bakinsu, amma ba su ƙaunar maganarsa. Yesu bai taɓa zama almajiri a manyan makarantunsu ba, saboda haka sa'ad da Yesu ya shiga majami'arsu, ya fara ba da koyarwa littattafai a sarari tare da iko kuma, sai waɗannan malamai sun ji kunya da yawa, kunyarsu ta daɗu da ganin mutane a cikin majami'a suna ta yin mamakin zantattukan Yesu da ayyukansa, suna tambayar juna, wane ne mutumin nan? daga ina ya sami wannan sabuwar koyarwa, yaya koyarsuwarsa take da iko haka, har ma yana ba aljanu umarni suna biyayya, ba mu taɓa ganin irin wannan ba, ba mai koyarwa kamar mutumin nan, ba wanda ya taɓa yin abubuwan da yake yi. Gaskiya ce, tun ran da Adamu ya yi zunubi zuwa ran da Yesu ya fara yin al'ajabai. jama'a ba su taɓa ganin wani da iko irin nasa ba, yanzu suna duban ɗayan nan wanda da faɗin kalma guda tak ya iya korar Shaiɗan da aljanunsa. Almasihun da ya fito daga sama, shi kaɗai ya iya wannan, ko kun ji abin da mutumin mai aljani ya ce ma Yesu, ya yi ihu ya ce, Ina ruwanka da mu, Yesu Banazaret, ko ka zo ne ka hallaka mu, na san kowane ne kai, kai ne mai tsarkin nan na Allah. Aljanu sun san daidai kowane ne Yesu, da inda ya fito, amma galibin mutane ba su da sanin gaskiya a kan kowane ne Yesu. Shaiɗan da miyagun mala'ikunsa sun ji tsoron Ubangiji Yesu ƙwarai da gaske. suna da tabbacin sani a cikin farko shine kalma wadda ta wurinsa Allah ya halicci sama da ƙasa. Sun tabbata Yesu ne mai tsarki wanda yake da iko ya jefa su a madawamiyar wuta, shi ya sa aljanu suna rawar jiki don tsoro da jin sunan Yesu. Yanzu bari mu ci gaba cikin Sura ɗaya, littafi ya ce, Markus Sura ta fari. Da fitar Yesu da almajiransa daga majami'ar, sai suka shiga gidan su Bitrus da andraus tare da Yakub da Yohana, sarko Bitrus kuwa tana kwance tana zazzaɓi, da shigar Yesu suka ba shi labarinta, sai ya tafi wurinta, ya kama hannunta, ya ɗaga ta, zazzaɓin kuwa ya barta, har ta tashi ta yi musu hidima. Da yamma bayan faɗuwar rana, aka kawo Yesu dukan marasa lafiya da masu aljanu, sai dukan mutanen garin suka taru a ƙofar gidan, ya warkar da marasa lafiya da yawa, masu ciwo iri-iri, ya kuma fitar wa mutane aljanu da yawa, bai koyar da aljanun su yi magana ba, domin sun san shi. Da sassafe tun da sauran duhu. Yesu ya tashi, ya fita ya tafi wani wuri inda ba kowa, ya yi addu'a a can. Sai Siman da waɗanda suke tare da shi suka je nemansa, da suka same shi suka ce masa, Ai, dukan mutane suna nemanka. Yesu ya amsa ya ce, Mu je garuruwan da suke gaba, in yi wa'azi a can kuma, dalilin zuwa na kenan. ya zazzaga dukan Galili yana wa'azi a majami'insu, yana kuma hitar wa mutane aljanu. Wani kuturu, wato mai ciwon fatar jiki, ya zo wurin Yesu, ya durƙusa yana roƙo yana cewa, Idan ka yarda, kana iya ka tsarkake ni. Sai tausayi ya kama Yesu, ya miƙa hannunsa ya taɓa shi, ya ce masa, Na yarda, ka warke, nan da nan sai kuturta ta bar shi, ya kuwa warke. Haka ne, Yesu ya warkar da mutane masu kowane irin ciwo da rashin lafiya, ya ji tausayin ’ya'yan Adamu domin suna shan wahala kuma ba mai taimako, kamar tumakin da ba su da mai kiwo. Akwai kuma wani dalili na mayan al'ajaban da Yesu ya yi, Yesu ya warkar da kowane rashin lafiya. ya fitar ma mutane aljanu domin ya tabbata ma ’yan Adam a kan shi ne almasihun da Allah ya alkawalta da daɗewa ta bakin annabawansa. Misali, mun riga mun karanta abin da annabi Ishaya ya rubuta ɗaruruwan shekaru kamin haifuwar Yesu, cewa da zuwan almasihu, makaho zai iya ganin gari, kurma kuma zai iya ji, gurgu zai yi tsalle, ya yi rawa, waɗanda ba su iya magana za su yi sowa don murna. Wannan anabci ya samu a littafin annabi sha Sura ta talatin da biyar aya biyar da shidda. Da kalmomin nan, annabi Ishaya ya yi shela cewa almasihu zai yi al'ajabai waɗanda ba a taɓa yin irinsu ba. Mun riga mun karanta yadda Allah ya ba Musa da Iliya iyawa sun yi manyan mu'uzuzai. amma mu'uzzan waɗannan annabawa biyu kaɗan ne da aka kwatanta da yawan mu'uzzan da almasihu ya aikata, kuma ikon Musa da Iliya na yin al'ajabai ba gadonsu ba ne, amma Yesu almasihu ya cika da ikon Allah domin shi kansa ainihin ikon Allah ne. Mu ci gaba cikin bishara ta hannun Markus Sura biyu. littafi ya ce, Bayan ’yan kwanaki, Yesu ya sake komawa kafarnafon, sai mutane suka ji labari yana gida, mutane da yawa suka taru, har ba sauran wuri ko a bakin ƙofa ma. Yesu na ya musu wa'azin bishara, sai ga mutum huɗu suka zo suna kuwa ɗauke da wani shanyayye, da suka kasa shigar da shi zuwa wurin Yesu saboda yawan mutane, sai suka buɗe rufin gida daidai inda Yesu yake, da suka huda rufin, sai suka saukar da mutumin duk da masa. Da Yesu ya ga bangaskiyarsu sai ya ce wa shanyayyen, ɗana, an yafe maka zunubanka. To, waɗansu malaman dokoki suna zaune a wurin, suna ta tunani a cikin zuciyarsu, suna cewa, Don mi mutumin nan yake magana haka, ai, yana wa Allah reni ne, wa yake da ikon yafewar zunubi in ba Allah kaɗai ba? Nan da nan Yesu ya gane abin da suke tunani a zuciyarsu sai ya ce musu, Me yasa kuke yin irin waɗannan tunani, wane ya fi sauƙi a cewa mai ciwon nan, an yafe maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi, ka ɗauki tabar maka ka yi tafiya? amma ina so ku sani cewa ɗan mutum yana da iko ya gafarta zunubai a duniya, sai ya cewa mai ciwon, Na ce maka tashi, ka ɗauki tabar maka ka tafi gida, nan da nan ya tashi, ya ɗauki tabar masa, ya fita, dukan mutane kuma suna kallonsa, suna mamaki, suna ɗaukaka Allah suna cewa, Ba mu taɓa ganin wani abu kamar haka ba. Cikin labarin nan, mun ga ikon Yesu bai tsaya a kan warkar da jikin marar lafiya kurun ba, kuma yana da iko warkar da zuciyar mutum daga zunubi. Yesu babban mai magani ne, ya san matsala mafi muni wurin shanyayye ba na kasassun ƙahu ba ne, amma zunubin zuciyarsa. Saboda haka, abu na farko da Yesu ya ce masa shi ne, ɗana, an yafe maka zunubanka. Yaya malama a taura suka ɗauki wannan maganar Yesu? Suna tunani cewa Yesu ya yi saɓo, ba mai yafe zunubai sai Allah kaɗai. Gerin tunaninsu daidai ne, amma gere da kuskure. Gaskiya ne ba mai gafarar zunubai sai Allah kaɗai, amma tunanin malama a taura cewa Yesu ya yi saɓo kuskure ne, ba su gane ba. Yesu ne matsakanci wanda Allah ya aiko domin ya sa masu zunubi su sami adalci a gaban Allah. Yesu kalmar Allah ne, kenan sa'an da Yesu ya ce, An yafe maka zunubanka, ya zama Allah kansa yana cewa, An yafe maka zunubanka. Ubangiji Yesu ya zama muryar Allah a duniya, ba wannan kawai ba ne, Yesu kuma ɗayan wanda aka haife shi ya ba da ransa haɗaya cikakka mai ɗauke da zunubai har abada. Yadda mahaifi yana ba ɗansa izini ya yi aiki dominsa, ya yi magana cikin sunansa, haka kuma Allah ya ba su izini ya yafi zunubai. Gafarar zunubai yana wurin Ubangiji Yesu shi kaɗai, amma malaman a taura ba su gazganta wannan ba. ɗan lokaci kaɗan ya saura, saboda haka bari mu ci gaba da labarin abubuwan da suka faru bayan da Yesu ya fita gidan inda ya warkar da shanyayye. Da Yesu ya ci gaba da tafiya sai ya ga wani mutum wanda aka ce da shi Matthew yana zaune a wurin karɓar haraji, sai Yesu ya ce masa, Bini, sai ya tashi ya bi shi, Matthew Sura tara aya tara. Wata rana Yesu da almajiransa suna cin abinci a gidan Matiyu. Waɗansu masu karɓan haraji da waɗansu masu zunubi da yawa suna ci tare da shi da almajiransa, don mutane da yawa daga cikinsu ne suka bi shi. Waɗansu malaman dokoki, waɗanda su farisawa ne, suka ga yana cin abinci tare da masu zunubin nan da masu karɓan haraji, sai suka tambayi almajiransa suka ce, Me yasa yake ci tare da masu karɓan haraji da masu zunubi? Da jan haka Yesu ya ce masu, Masu lafiya ba su bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ban zo don in kira masu adalci ba, sai dai masu zunubi. Markus Sura biyu aya sha biyar zuwa sha bakwai Da kalmomin nan Yesu babban mai magani yana son ya nuna ma malaman attaura su ne marasa lafiya a gaban Allah saboda zunubansu, amma waɗannan malaman addini ba su gane da zunubansu ba, har ma suna sukan Yesu domin yana cin abinci tare da masu karɓan haraji, da waɗanda aka ce da su masu zunubi. Ai, abin da ya sa aka haifi Yesu, domin ya zauna tare da masu zunubi ya warkar da su daga zunubansu. Kaifa, kefa, ko kun gane an haife ku da wannan mummunan ciwo mai suna zunubi, ta dalilin zunubin da ke cikinku, dole ku mutu, ku tsaya a gaban Allah mai tsarki a ranar shari'a, ya yanka muku hukunci, amma yabo ya tabbata ga Allah, akwai ɗaya marar zunubi wanda yake da iko ya warkar da ku daga zunubin da ke zukatanku, ko kun san kowane ne ɗayan nan? I, haka ne, Yesu almasihu ne, shi ne ɗayan da baya da zunubi, ya shigo duniya domin ya ceci ’yan adam daga zunubansu. Amma kafin Ubangiji Yesu ya iya warkar da zuciyarka daga zunubi, sai ka gane da ciwonka na zunubi, sai waɗanda suka san da rashin lafiyarsu suna tafiya likita, haka kuma sai waɗanda suka yarda cewa su masu zunubi ne, za su juyo wurin Yesu, mai ceton masu zunubi. Yesu bai shigo duniya domin ya ceci su da suna tsammani su masu adalci suke ba, amma domin su da suka yarda su masu zunubi ne. shi ya saya ce ma malaman attaura, masu lafiya ba su bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ban zo don in kira masu adalci ba, sai dai masu zunubi. Abokai, ya kamata mu tsaya a nan yau, darasi mai zuwa in Allah ya yarda, za mu ci gaba cikin bishara, mu ji zantuttuka masu ban mamaki, masu zurfi waɗanda suka fito daga bakin Yesu. mai maganin masu zunubi. Allah ya sa muku albarka yayin da kuna yin tunani a kan zancen Ubangiji ga malama a taura, masu lafiya ba su bukatar likita, sai dai marasa lafiya, ban zo don in kira masu ararci ba, sai dai masu zunubi. Marku Sura biyu aya sha bakwai, Allah ya taimake mu, amin.